Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka mai suna Cyber Exploit Hausa. Domin kallon bidiyoyi wanda suka shafi computer programming musamman aka ce Python programming sai ku garzaya ku duba ɗaya channel ɗinmu mai suna Cyber Exploit. A nan za ku koya yadda ake amfani da Python programming that's the basic python programming so wannan kenan so a wannan bidiyon za mu tattauna yadda mu ga yadda ake kunna kwamfuta ma'ana wanda ake cewa da booting a turance booting ma'ana kunna kwamfuta yadda ake kunna kwamfuta so menene booting idan aka ce booting booting wani hanya ne wanda ake kunna kwamfuta daga lokacin da ka danna abun kunnawa a jikin kwamfuta zuwa lokacin da kwamfuta ta ta take cikin shiri ma'ana lokacin da za ka yi amfani da ita shi ake cewa da booting to idan ka duba a jikin monitor ɗinku akwai wani abu za ku gan shi kamar zero da one kamar yadda yake a jikin in kana amfani da karaman waya ne wannan jan jan button ɗin za ku gan shi akwai kamar zero da one a cikin shi so shi ake cewa da power button so idan ka danna shi zaka ka matse shi zaka a wayanka ka ta kunnu so button a sauƙaƙe za mu iya cewa a waya misali lokacin da wayanka take kashe idan ka matsa wannan jan za ta kawo wuta idan ta kawo wuta in misali Nokia ne za ta ma tallan Nokia in misali Tecno ne ita ma za ta nuna ma tallan Tecno ko Infinix ko kuma wata waya daban za ta ma tallan wannan kamfanin wayan so zuwa lokacin da za ta komai zai za ta gama wannan tallan komai zai bayyana a cikin screen ɗinka ma'ana za ka ganka a home kenan inda ya haɗa da inda applications ɗinka suke ko kuma wallpaper naka ko kuma mu ce desktop background naka so wannan shi ake cewa da button a sauƙaƙe so haka ita ma computer idan ka danna wannan power button ɗin na jikin monitor ɗin bayan ka danna shi za ta kawo haske amma ba ta yi komai ba musamman ana muna dubiya da desktop computer so in ta kawo wannan hasken za ta tsaya so ba ta nuna wani abu ba so a jikin cpu ɗinka shi ma akwai abin da ake cewa da power button za a gan shi ma mai kaman 0 da 1 akwai 0 1 kuma a tsakiya so za ku gan shi kaman haka za ku gan shi haka so ko haka ko kuma haka shi a screen ɗin so wannan shi ake cewa da power button so idan ka kunna na jikin monitor ɗin sannan ka je ka kunna na jikin CPU ɗin so bayan ka kunna na jikin CPU ɗin mun eh, na yi kuskure na tsallake farko ai bayan mun tattauna game da yadda ake jona kwamfuta za ku kunna soket, so in ka kunna soket, monita za ta kawo wuta um, system yin shi ma zai kawo wuta amma ba za su kunna kansu da kansu ba sai ka danna wannan power button ɗin so bayan ka danna power button ɗin za ka jira ta ta yi loading za ta yi loading abin da ake cewa bios ma'ana basic input output system duk wani abu da zai shiga ya fita na cikin kwamfutan za ta loda shi akan kwakwalwanta sannan za ta ɗan yi tallan windows ne in windows kake amfani da shi a matsayin operating system ɗinka in kuma wani operating system ne daban shi ma za ta yi loading in ta yi loading shine za ta nuna ma kaman ta gama komai za ka iya amfani da kwamfutan ka za ta nuna ma desktop background so wannan shi ake cewa da booting so booting ya karkasu gida biyu akwai abin da ake cewa warm button, sannan kuma ɗayan shi ne ake cewa cold button. so warm booting menene warm button? da aka ce warm button, warm button wani nau'i ne na button wanda ya shafi danna wa'innan power button ɗin tun daga farko bayan ka kunna socket ɗinka ka danna power button ɗin monitor ɗinka sannan ka danna power button ɗin eh, system unit ɗinka su za ka jira ta har sai ta gama wannan lode-loden basic input output system ɗin sannan wannan shi ake cewa da one booting code booting kuma ya haɗa da refreshing ɗin computer, misali kana amfani da computer ka sai ka je ka ka je under start button in ka je under start button akwai abin da ake cewa shutdown za ka gan shi a gefe idan ka je shutdown ɗin za ka ga wani arrow in ka danna arrow ɗin za ka ga option ya fito ma akwai inda ake aka rubuta reboot reboot idan ka danna wannan reboot ɗin ita computer da kanta za ta kashe kanta idan ta kashe kanta ka bata wasu sakwanni kamar sakon biyar haka za ka ga ta kunna kanta da kanta so wannan shi ake cewa da one button haka wa'insu wayoyi musamman android phone idan ka matsa power button ɗinka za ga ya nuna ma um, reboot ko reboot ko kuma restart sannan kuma a ƙasa za ga ya rubuta ma kuma power off ma'ana ko kuma switch off ko kuma ka kashe kenan so wannan shi ake cewa da warm booting eh, cold booting kenan so da wannan ne za mu kawo ƙarshen wannan bidiyo ɗin idan kai sabo ne zuwa wannan channel ɗin don Allah ka taimake mu ka yi subscribing ɗin channel din nan sannan ka kunna alamar ƙararrawa sannan idan kun kasance kuma kuna cikin wannan channel din ku yi liking ɗin bidiyo ɗinmu sannan ku yi sharing wa ƴan uwanku da abokananku domin su masu amfana sannan idan akwai wata tambaya ko kuma wani ƙarin bayani ko kuma wani kuskure da muka yi za ku iya barin shi a can comment section wanda yake a ƙasa can Su wannan kenan da wannan ne za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu peace